amma dai koma ne ita jam'iyyar pdp ba ta yadda da wannan announcement ba wanda shi lawyer faskari ya yi because ba results ne ba na zaben da aka yi jiya saboda mu muna da yakini kuma duk muna da takardun sakamakon zabe wanda ke gwada ita jam'iyyar pdp duk inda aka kaɗa zaben nan ita ke da rinjaye sannan kuma banda inda aka kada zaben mafi yawancin kananan hukumomi da aka yi zaben nan da za a yi zaben nan ba a ma yi zaben ba kananan hukumomin nan sun hada da kananan hukumomin kankara da ɓaure da ɗan musa da jibiya da rimi da caranci da bakori da kafur da bindawa da ingawa da musawa da sauransu kuma muna nan muna ta tattara bayanai yanzu haka muna cikin tattara bayanai in muka samu full bayanan da abubuwan da suka faru kuma za mu kare kiran ku mu sanar da ku halin da muke ciki ina aka taba declaring result na zaɓe ba agents na zaɓe a jam'iyyun siyasa guda goma sha biyu suka shiga wannan zaɓen na imani babu ɗan jam'iyya ko ɗaya cikin mu waɗanda ke adawa mu goma sha ɗaya wanda ya halarci wajen wannan declaration ba a magayyace mu ba ba mu san abin da ake ba abu ne aka yi shi a sai shi. to duk da haka sai muka ɗauka cewa kila dai suna magana ne a matsayin sun yi naɗin kantomomi waɗanda za su rike musu ƙananan hukumomi to amma ko kan mun ne za a nada ai ba hukumar zaɓe ba ta za ta nada kan momi kan tomomi ita gwamnatin jihar ita za ta nada kuma ko ita gwamnatin jihar za ta nada kan tomomin shi wannan ya saba ma doka saboda akwai hukunci na kotun koli wanda ya ce gwamnatocin jihohi ba su da hurumi ma na sikan saboda haka da abinda suka haɗi jiya a matsayin results na zaɓe in ma kantoma ne in ma mine ne mu dai jam'iyyar pdp a jam'iyyance mun watsi da wannan abu to kuma lokacin da suke announcing na wannan result din babu inda aka ga wata takarda na gici wadda ake gwada result sheet ne list ne kawai aka kawo mu kuma san yadda ake declare results ana sa duk abubuwan da ya kamata a sa ciki za a faɗi ma yawan mutum nawa ne suka kada ƙura'a a mataki na kansila ko a mataki na chairman mutum nawa ne aka yi a karinci mutum nawa ne suka kada ƙura'a jam'iyya kowace mai ta samu sannan daga ƙarshe a faɗi jam'iyyar da ta ci zaɓe da kandiyar ɗinta a yi declaring ɗinsu a matsayin waɗanda suka ci wannan to duk wannan ba haka ake bisa ne kawai aka kawo sai a ce chairman wuri kaza da kansilolin shi kaza shi kenan an wuce daga wannan ba magana ah, zaɓe ba ne daga ƙarshe muna son mu tabbatar ma 'yan jarida cewa ita jam'iyyar pdp ta yi watsi da wannan announcement na sakamakon zaɓe da ita hukumar zaɓe wanda shi alhaji lawal faskari ya karanta wannan ba zaɓe ba ne ko a cikin zaɓuɓɓuka waɗanda ba su inganta ba a ko'ina a duniya wannan yana ɗaya daga cikin zaɓen da ya fi rishin inganta ba mu taɓa ganin yadda aka haka ba to ita jam'iyyar pdp jam'iyya ce mai bin doka da oda saboda haka muna kiran al'ummar jihar katsina gaba ɗaya waɗanda suka fito suka kaɗa ƙuri'unsu suka kaɗa ma jam'iyyar pdp ƙuri'unsu suka kori jam'iyyar apc a mataki na ƙananan hukumomi da waɗanda ma ba su fito ba wajen zaɓen waɗanda suke ta addu'a don a yi wannan zaɓen da kuma membobinmu na jam'iyyar pdp muna kira a gare su da su yi haƙuri ita jam'iyyar pdp ba za ta kyala wannan zaluncin ba za mu bi duk kowace hanya da za mu bi wadda ba ta keta doka ba domin ganin cewa an kwato ma Kuma jihar katsina yancinsu na wannan zaɓe in allah ya yarda allah shi taimake mu mun gode allah ya saka da alheri daga ƙarshe kuma ina ƙara godiya ga duka al'umma na jihar katsina da suka gane cewa jam'iyyar apc da ta ya zo kuma sun shirya domin su kore ta allah ya mana jami'a